Shin ko kun san sunan wannan ciyawar? Na ce muku kun san sunan wannan ciyawar kuma kun san amfaninta? Da a ce kun san sunanta ko kuma kun san amfaninta? Da duk inda kuka ganta ba za ku bar ta ba sai kun ɗauke ta kun je kun yi amfani da ita. Musamman 'yan mata da samari. To mu je zuwa kai in cika ku da surutu dan na san 'yan mata da samari sun kaɗe kunnuwa suna jira su ji menene. Wannan ciyawar da kuke ganin ta ita ce ake cewa zarau. Ban ji ba zarau. Ciyawar zarau ana samun ta ne a gefen kududdufai ko kuma cikin gonaki musamman yanzu da damuna. tana da 'yan ƙananan ganyayyaki kamar yadda kuke gani da 'yan fulawoyinta masu ɗaukar hankali masu abin sha'awa. To ina 'yan mata wanda suka rasa samari ko kuma suka rasa mazajen aure ana ta fama ana ta faman saurare ko kuma sai saurayi ya zo gadan-gadan za a yi sai kuma ya gudu. Ku nemi ciyawar zarau ku yi amfani da ita. Ina budurwa wadda duk ƙawayenta da ƙannanta da duk wasu wanda suke sa'anninta sun tashi sun bar ta an tafi da su sun shige ɗakunan su ma'ana gidan mazajen su. Dan Allah igauga ki nemo mun zarau. Ke kun yi aure da ke da mijinki kuna mutukar soyayya da ke da shi a dandali ma'ana kuna ta tsinka fure sai daga baya bayan an riga an yi biki kawai sai ki ga duk kin rasa menene kuma bayan kin tabbatar da kina gyara jikinki da komai da komai dan Allah ne mun ciyawar zarau kina so ki kasance mafificiyar jini da farin jini a cikin ƙawayenki ko kuma a cikin kishiyoyinki dan Allah ɗi eh, gaugawa nemo mun ciyawar zarau kai bar dai in bar mata haka nan in koma kan samari na san suna nan sun yi tagumi suna jira na kai kwantai ne har ana neman a gewaya da kai gidan tururuwa hmm. su imamu ba farin jini to nemo mun ciyawar zarau ga ka saurayi da kyanka da kuma durinka halitta ka cicif amma kuma duk wanda ka je sai ka ga ta ko kuma bata san ka kai ma nemo mun ciyawar zarau ka zama mujiya cikin abokanka ko kuma wajen iyayen gidanka baka san me ka musu ba dan Allah nemo mun zarau yi duk abin da ka taba babu albarka duk komi ka taba duk ya biya lalace kuma ka rasa yadda za ka duk ka shiga uku nemo mun zarau ciyawar zarau ciyawar zarau ciyawar zarau idan nace zan dinga gaigaya muku abubuwan da wannan abin yake wannan ciyawa mai albarka za mu kwana da ni da ku ana idan kuna buƙatar jin yadda ake yin amfani da wannan ciyawa mai albarka wadda idan ta bushe tana yin duhu ne ku tafi cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Adrakana TV. Daga ƙarshe idan da wanda kuka sani ya yi kwantai a cikin abokanku ko kuma a cikin ƙawayenku ko a unguwarku ku rubuta mana sunanta ko sunan shi a comment section ko kuma ku mai sharing ko ku yi tagging ɗin sunan shi. To ni daga na wancan wanda na san ya yi kwantai na rubuta sunan shi kuma na yi tagging ɗin shi. Mu haɗa a comment section. Muna godiya.